والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yau litinin ashirin da uku ga watan jumadan akira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na mai albarka masallacin imam malik ke beta darasinmu na littafin abdurar bahiyya wallafa babban malami muhammad ibn ali a saukani wannan shi ne darasinmu na 25 a cikin wannan littafi mun fara karanta babu salatul juma'a malam ya ce babu salatul juma'a tajibu ala kulli mukallafin illa mur'atan ita sallar juma'a wajibi ce akan dukkanin wani mutum da yake mukallafi illa mur'ata sai dai mace wal abda da bawa wal musafira da matafi wal marida da mara lafiya wa hiya ka sa'ir salawat ita ma sallar juma'a kamar sauran salloli suke wajen sharuɗanta da kuma sharaɗin ingancinta la tuqalifuha ba ta shan bamban da sauran salloli illa fi mashru'iyyatul khutbatayn qabla sai dai kawai inda take shan bamban da sauran sallah Shi shine kita an shar'anta yin kutubobi guda biyu kafin a yi ta wannan shine idan muka tsaya mun yi magana a wancan lokacin abin da ya shafi wato kuma da kuma wato laduban sauraron kutuba mun ga irin yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya yi hali da mutum ya yi magana ana ba sannan kuma wanda zai ce masa ishu ma shi ma aka hana shi shi ma aka ce ya yi lagau wanda muka duba maganganun malamai muka ga me ake nufi mai suka fahimta daga kalmar lagau din wanda annabi sallallahu alaihi ce faqad lagauta to za mu tashi daidai inda malai yake cewa wa ha waqatu waqatu zuhri ita sallar juma'a lokacin da ake yinka shine lokacin sallah azhar wannan shine mafi rinjayen magana shi ya fi ƙarfi duk da cewa har rawaito annab sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta ya tsallace ta kafin lokacin sallah zahar akwai hadisin anas Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisin yana cikin sayuhul bukhari yana kuma cikin wato sunan na ibn maja annab sallallahu fi ke ba da labari allah ya kara masa yadda yake cewa annahu kana sallallahu alaihi wasallam يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يكيلون annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar juma'a sannan su koma dakunan su da ke yin su yi kailula ita kuma kailula kamar yadda aka sani a tsarin yadda suke yin da shi ne suna yin ta ne kafin rana ta ne suke yin baccin tsalula dokar rana ta ne suke yi sannan akwai hadisi da yake cikin shi ma yana cikin sayul bukari da musnad na imam ahmad da sunan nasa'i da sunan na cewa annab sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a ya kasance yana yin sallar juma'a ثم يذهبون إلى جمالهم sannan sai su tafi zuwa makwantar raƙumansu ka yi runa ha ko kuma tafi zuwa ga raƙumansu ka yi runa ha sai su hutar da raƙuman nasu shi na ta zuli sham a lokacin da rana take yin zawali a ga wannan ma magana ta musu fili amma abin da jamhurin malamai suka tafi a kai wanda ya fi kyau shi ne. wato a bari sai rana ta yi gabani sai a yi sallar azahar shi ne abin da ya fi yawa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya halatta a fara hudu ba sun kafa rana ta yi gabani in yasu sai a yi sallar bayan rana ta yi gabani kali rana tana yin gawani karfe goma sha biyu da minti arba'in mutum sha biyu da kwata domin ya zo ya fara hukuma sha biyu da minti hamsin in ta yi ko da minti arba'in in ta yi ko a yi sallar biya halatta kuma an yi ma kafin lokaci shi ma ya halatta wannan shine lokacin sallar juma'a shine lokacin sallar azhar ita zance mafi shahara tsakanin malam wa ala man hadaraha Allah ya tafaffa riƙaban nasi mala yake kuma wajibi ne akan duk wanda ya zo sallar juma Allah ya tafaffa riƙaban nasi karya tsallaka kafaɗin mutane ko karya tsallaka wuyayen mutane domin a raka ba wuyayen to a nan malam yana nuna mana ladabin zuwa juma'a cewa wanda duk zai je masallaci na juma'a idan yana son gaba to ya je da wuri amma idan bai zo da wuri ba aka zo aka cike hanya to kai ya tsallaka kafin mutane domin wannan yana daga cikin wato abubuwa da suke nuna cutar da mutane kuma yana daga cikin abin da zai iya sawa mutum ya rasa ladansa na juma'a har mutum ya zo ya tsallaka mutane wanda zai zo da wuri ya zo da wuri kuma wato akwai wata ƙofa da aka ware wa mutane su kuma so da su samu talar za su ta shigowa ta nan aka ware musu wani kaga ba da yin mutane ba misali ta ƙofar liman akwai waɗanda aka ware kamar yadda mu yanzu a masallaci kaga muna yin ai ƙofar liman yadda za a ga ba ta wajen mutane ke shigowa ba in ya ƙullo kawai wajen ka ne shi ne, to in ya an bar mutane su shigo ta nan wasu wanda za su iya shigowa su samu sahun gaba su zo su zauna wannan babu laifi amma karya ya zama kuma an zauna ne an tashi wani domin shi ba annan salama ya hana abinda manzala sallallahu cewa yi wanda ya zauna a waje sai ya tashi tafi to in ya dawo shi ya fi da ya zauna ana zaune a kan sallah sai wani alolar ta karye ko kuma kan kara ta fudu in ya dawo shi mutan sallah ya zauna a gurin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan shi wannan hadisin ma na mutum ya dawo ya zauna a wurinsa ba iya a cikin sallah bane ko a ina ne ko a ina ne aka zo aka zauna wani ya zauna a wurin to in ya dawo shi mutan sallah da wannan mafi kyau a ba shi gurin ke zauna in ba a ba shi ba an yi haramun ba amma in ya dawo shi ya fi cancanta da wannan wannan kamar yadda hadisi ya tafi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka tsallaka wuyan mutane cutarwa ce ga mutane shi kuma cutar da mutane haramun hadisi a an rawaito hadisi da abdullahi bin busr kala yake cewa ja a rajinin ya taka tsari kaban nazi wani mutum ya zo yana tsallaka kafaɗin mutane domin juma'a ta ranar juma'a wannabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu a daidai lokacin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbar yana kudu ba فقال له رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah tsira da hankin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake masa itilis faqad azaita zauna ta cutar da mutane ga cutar da mutane kuma haramu ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya zauna wani hadisi imam ahmad ya fito da shi abu dawud da mutane ya sun fitar da shi ibn kuzaima ya ce hadisi ne ingantacce hadisi ne da yake wato hasanin lalace yana da hanyoyi da yawa wanda suka inganta shi akwai wasu ruwayoyin ma waɗanda su ba su inganta ba amma kuma waɗannan ruwayoyin suna nuna wancan ɗin da ta inganta tana nuna cewa wannan shi ma wato suna da zuwa in ka haɗe hanyoyin za su baka hadisi haka ne akwai ruwaya daga arkam ibn abdul arkam al-makhzumi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzon Allah tsira da ajikin Allah tsara tabbata a gare shi yana siyasi yi yatakhassari qaban nas yawm al-jum'a wanda yake tsallaka wuyayen mutane a ranar juma'a wai wa kubai na ithnayn kuma yake raba tsakanin mutane guda biyu suna zaune zai kusa tsakanin ke sun maka su matsa masu ya zauna ba da kurujin imami bayan liman ya fita kaljar da qasbuhu fil nar kamar wanda yake zan ƴaƴan hanjinsa ne a cikin wuta kamar wanda yake zan ƴaƴan hanjinsa ne a cikin wuta fasluhu ko kaljaru kusbahu finnari, kamar wanda yake zan ƴaƴan hanjinsa ne a cikin wuta kamar mutum wato an ballaso cikin ƴaƴan hanji sun zubo yake zansa a ƙasa kaga wannan ya nuna cewa wato mutum da kiyayi wannan haka nan akwai wata ruwaya daga mu'az bin anas a wajen imamu turmuzi ya fitar da ita da ibn maja shi ya fitar da ita yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقطع رقاب الناس يوم الجمعه wanda ke tsallaka kafaɗin mutane a ranar juma'a don ya shiga wani waje ya zauna ke tsaka da jisiran min ila jahannama to kawai kamar yana tsallaka gada ne zai shiga jahannama kamar yana tsallaka gada ne zai shiga jahannama to almuhim hadisan duk suna da maganganu a kansu da malamai suka yi amma dai lalle mutum ya kiyaye wato tsallaka mutanen da suna akwai cutarwa idan mutum yana son gaba ko wani waje na musamman su ya zauna ya zo da wuri ya zama lokacin ba a tsare ba sun kuma an ji hanya ta yadda ba zai tsallaka ziyarar mutane ba kamar yadda na faɗa wannan shi babu wannan wato cutarwar a ciki don ba wanda zai cutar illa iya iyakaci kawai wato in mutanen wurin suna ganin bai isa da rika haka ba su Allah kuma za su rika jin haushi ga cewa yana yin abin nan ya zo ya shige gaba ba tare da an abin nan misali ba ya daga cikin limamai ba ya daga cikin jagororin masallaci kawai sai ya rika amfani da damar da kuma da aka ajiye limaman da jagororin masallaci sai ya rika shigowa kuma bayan ya zo a bakare ya shigo ya wani abu to da Allah wasu za su ga cewa da wannan shi ma fa irin ne amma kuma yana yin wannan to duk dai abin da mutum zai kauce ya kauce irin wannan saboda musulunci baya bukatar wani ya cutar da wani ko kuma wani ya zawo kullaci ga wani za ka yana daga cikin ladabi mutum ya zo da wuri in kuma ya zo ya tarar an cike guri to kai ya shiga ya tsallaka mutane ko da wani fili ya gano a can gaba to ya bari sai an tashi in ya so an miƙe sai ya zo ya shi sai ya shiga kan amma ba ya zo tsallaka mutane inda kuma dama bai kamata kuma mutane su bar wani fili ba in dai ba tare da su aka yi saboda wasu mutane na musamman ba sai ma yake cewa wa an fita halal khutbataini sannan kuma wajibi ne ga mutum in ya zo sallar juma'a ya yi shiru a lokacin da ake yin kutubobin nan guda biyu wajibi ne mutum ya kame daga dukkanin maganganu ah, mun gabatar da magana a kan wannan asatun ya gabata a cida ɗan ƙarin kaɗan cewa akwai abinci daga abu hurairar allah ya tsara masa yadda da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati an fit wal imam yaqum gauta mun karanta shi a tafin da sai wato hadisin da aka rawaito daga sayyidina ali yace man dana min al-imam falaga ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم سوى أرويت لدتنا الياس من دنا من الإيمان wanda ya je kusa da liman wanda ya je kusa da liman ƙalafa sai ya yi zance cikin zance walam same bai tsaya ya saurari liman ba walam yanfit kuma bai yi shiru ya saurari liman ɗin ba kana alaihi kiflun min muzirin so wannan a kansa akwai nauyi na zunubi akwai nauyi na zunubi wato ya samu zunubi kenan da ya yi magana yana da zunubi da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar masa kan wannan wa man qala sa shi kuma wanda ya ce masa sa ya isa shi kuma Fela amrin ne sa dakata wa qad to haƙiƙa shi kuma ya yi lagau wa mallaba shi ka duk wanda ya naga a lokacin sallah Wala juma'a lau shi ba shi da ladan juma'a shi wanda yana da zunubi ne bayan juma'a da zai rasa wancan da ya magana shi kuma wanda ya ce bari to barin da ya bari da ya faɗa ta ja masa ya rasa ladan juma'a amma kuma shi ba shi da zunubi amma qala sai sai na ali yake cewa haka za ka mutu nabiyakum eh, haka za ka mutu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam haka nabi annabun ku ya ba to wannan yana nuna mana cewa duk da a cikin sanadinsa akwai matsala shi wannan ruwaya amma hadisin yana nuna mana cewa yana ƙara mana bayani a kan wancan hadisin da ya gabata a baya wanda annan sarasara ya ce ga kunta lisani zuke yawan juma ta amfi idan kake da abokinka kishiru ranar juma'a wal imam ya kudu liman yana kudu ba da lagauta ba ka da ladin juma'a shi wannan yana tsara mana bayani akan da shi wanda ya yi maganar ga laifi ga hukuncinsa wanda ya ce bari shi ma ga hukuncinsa haka yana da kyau mutum ya kauce wa magana ko kuma wajibi ne mutum ya kauce wa magana a ranar juma'a yayin da limin yake hudu ba malamai sukan yi magana ta daga ina ne ya kamata mutum da yi magana inda da yana bai samu wannan zunubi sai ya zo masallaci ya zauna ko kuwa tun daga hanya ne daga san da ya fito ko kuwa daga san da ya fara biyo kudu ba ne wasu suka ce zunubin yana fara ne lokacin da ya zo ya samu guri ya zauna to in yi magana to wannan zunubin na haushi kamar yadda a wannan hadisi sun shi na fi na alaƙa man jana min wanda ya zo kusa da liman wanda ya zo kusa da liman man jana min al-imami falawa to kaga wannan da kamar yana nuna cewa sai ka zo ka zauna amma ko shakka babu in mun kalla za mu ga menene hikimar da zasa aka fi a daina magana in ana kudu ba hikimar farko shine kai ka saurari abin da liman yake faɗa na wa'azin da yake da haka dole ka tara hankalin ka zuwa a domin addinin musulunci dole sai da wa'azi to ko a kati ko sau ɗaya ya ci zaka a dole ne to dole ka zo in ranar litinin talata laraba alhamis duk ana wa'azi baka ji ba to ranar juma'a dole ka ji ka kuma dole ka shi daga cikin su ne ka zuwa abu ka ilimantu, ka wa'azantu ka faɗaku kai wani lokacin ma haka mutane to sai suka yi maganar ka wannan yana cikin hikimar Na abu na biyu in kai ba za ka zuba to ai wani yana kan in kai magana za ka ɗauki hankali shi ya sa ma aka kai kan wani ya ce wani shi bari sai zama matsalar shi kaɗai sai yanzu ta tsaya a kanta, saɓani idan yanzu wani ya yi magana sai ta wata ishin yanzu ko mu biyu za a kalla wataƙila wani ma ya ce a da kaza daga nan sai a yanar shi ta aka ce ni ma kan na ce shi mun ban shi gaba da surutu ba in ya so shi ne mai na alaƙa sai imanin shi ne mai yana kaɗai sallar ta yi magana don za mu kan sa Allah ko a nan gaba annan sallallahu alaihi wasallam har wani ma ya shigo masallaci sai ya ce maka kayi na fula ko kayi kan yesu musulmi sai ya ce bai yi ba sai ya tafi kaga magana da maganganu turare da dama da ka ji an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan munkari haka sai ce ganka in kai magana akwai cutar da wani haka daga san da ka taho inda mutane suke da masu daga sannan ya kamata ka kame da magana daga nan ya kamata ka kame daga san da ka taho inda mutane suke zaune suna jan kudu ba to sun da nan za ka daina magana shi ne mafi kyan magana mutum ya daina magana tun daga inda mutane suka taho. Sai dai kawai shashin malaman suna ganin cewa in ya yi magana ba za a ce shi yanzu ya yi lagau ba ba za a ce ya yi lagau ba amma dai ai matsalar da zai haifar ko ya zauna da kusur ce dai zai mahaifar a kan hanya da mu wanda suke zauna a gurin suna ji kai kuma zai shagosha mutu ya da jin abin da ake shi malam ya wani diba lahu a tabbikiru an sun an so wanda zai je masallacin juma'a sallah ya je da wuri ya je da wuri kar ya tambaya karfe nawa ake da sallah an sa kallar karfe ya ake da sallar juma'a to ba zai je ba duk kudubar da za a yi ya rage sauran minti biyu sai kai wani ma sai ya ji wani ya fara ta Allahumma adina bi ma sai kawai ya sauri su ce zai ruwa guda sai ta hu saboda shi yana da kutuba ba ta da muhimmanci bayan kuma zuwa sauraron hukuma wajibi inda haka Allah ya ce إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى da الله فاسعوا ila ذكر الله ko bayani ya gabata kan cewa wannan kutubar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo da zikiri ta haka wajibi ne sauraron kudu ba an so mutum ya je masallaci da wuri saboda hadisin annan sallallahu da ya ce mani bi tasala yawan juma'a hotunan janaba duk wanda ya yayi wanka irin wankan da ake na janaba ranar juma'a sun maraha sai yi jijjigi ya tafi masallaci haka annama raba badana to kamar ya yanka raƙumi ne ya yi sadaka ne wa marra wanda ya yi sammakon tafiya masallaci da ta ta saniya a lokaci na biyu haka annama karaba bakara duka ce kamar ya ba da sadakar saniya wa marra ta sa'atu salisa wanda ya je ya yi sammakon tafiya masallaci a lokaci na uku haka annama karaba kamshin a ƙarana sai ce ya ba da sadakar rago ne girman rago wato rago kishin rago ke kaho ba wa man raha ta rabi'a wanda ku yi tafi a lokaci na hudu haka annama raba da jaja kamar ya ba da sadakar kaza ne wa man raha fi kanisa wanda ke tafi a lokaci na biyar haka annama qaraba bayda sai ka ce ya ba da sadaka kai sai da ka imam da zaran liman ya fito hadaratul mala'ikatu mala'iku sai su halarto wajen liman da sami'una zikira suna sauraron ziki wannan yana nuna maka cewa akwai bukatar mutum ya zo da wuri don ya samu gwaggwaban lada sakamakon zuwan sa akwai sai da dama waɗanda suka nuna wato kalalar zuwa masallaci da wuri a suna da dama hadisai akwai sai da dama wanda suke nuna kalalar zuwa masallaci da wuri yana daga ciki ma zuwa masallaci da wuri yana daga cikin wato abinda yake jawo mutum shiga inuwar al'adu. rana a kiyama dan akwai duk a cikin wayan da za su gano al'ashi a nan talaba yake akwai mutumin da qalbuhu mu'allaqun bil masjid mutumin da zuciyarsa tana tare da masallaci in ya ma tafi to jira yake wani lokacin sallar ya zo baya baya jiki zai dawo wannan yana daga cikin wato kalalar zuwa masallaci da wuri sai malam yake cewa wata ɗayyibu wata zammulu sannan an so yana daga cikin laduban zuwa sallar juma'a mutum ya sa turare a tsayyib ya sa turare wata zammulu kuma ya ya yi ado hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasu yawon juma'a wajibin ala kulli muhtalim wato wankan sallar wanka don zuwa juma'a wajibi ne ga dukkanin mutumin da ya balaga wa an sanna sannan an so yayi kuma yayi aswaki in zai tafi wa an ya tsiban sannan kuma ya shafa turare in wajada in ya samu turaren shi sa turaren ba wajibi ba ne amma dai wanka wajibi ne ga wanda zai je masallaci ranar juma'a yi wanka ya shi ne mafi kyan magana kamar yadda bayani mai tsawo ya gabata a baya sana akwai hadisi na salman al-farisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafsilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatahhar بما استطاع من من من من, من طهر ويدهن من جهله أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينفت للإمام إذا تكلم illa gufira lahu ma bainan juma'a ila juma'atul ukhra annan salatula ya ce la ya zaka filu rajulin juma'a babu mutumin da zai yi wanka a ranar juma'a wa ya tafahar ya yi alola bi mastata min tahuri da abun da ya samu dama na daga abun alola wa yadda inu wa yadda yin kuma ya shafa turare min duhuli na daga wato ya shafa mai daga man da yake gidansa man shafa auya musu min tibi baiti auya musu auya musu auya musu min tibi baiti ko kuma ya shafa turaren gidansa sun ya ruhu ilal masjid sannan ya yi sammako ya tafi masallaci wala yufarriq bai na je jeje masallacin kuma ya zauna inda ya samu bai raba da tsakanin mutum biyu ya shiga ya zauna ba Sun mai salli ma ka taba له lahu don ya sallaci abinda Allah ya wajarta maka ko Allah ya ya ba shi damar yi daga sallan mai kuma yunfita lil imani sannan yayi shiru a lokacin da liman yake yake huduba idza kallama a yayin da liman yake magana illa ghufira lahu ma bainal juma'a ila al-jum'ati al-ukhra wace sai Allah ya gafarta maka zunubin da ya gabatar daga wancan juma'ar zuwa wannan juma'a kaga an yi maganar mutum wato ya masallaci da wuri ya shafa turare ya tsaftace jikinsa da yi wanka ya sa kaya masu kyau wajinu min al sannan an so mutum ya je kusa da neman. shi ma dai kaga duk magana ce ta yi da wurke an so idan mutum ya zo masallaci ya dinga kallon liman domin lokacin da mutum ya ce magana kana kallon da to fi tara hankalin ka amma idan ya zama na kana can gefe kalasi ba kake jiwa to ba lallai bane hankalin ka ya ta taruwa ga liman kan har zuwa duk da za gama hukuma wani ma an gama hukuma sai je ya ce abin da ake faɗa daban abin da ya faɗa daban don wani satuttuka da suka wuce ta na yi sallah a wani masallaci na juma'a to ana idan da sallah kuma sai na je wani shago zan je zan sai littafi sai musu ya kasance tsakanin mai shagon da wani bai zo siyan littafi a ƙarshen yawa ganin su ne ina fahimci shi mai shagon yana cewa limamin nan gwamnati ta ce ya zo ya ce kaza ya ce kaza shi kuma sai na so nuna masa ba haka liman ya faɗa ba an fahimta ya zo ya masa hukunci ya ce an ce gwamnati ta wani ta ganci kuma shi kwata-kwata bai ma yi zancen kare gwamnati a magana ya yi magana da akan gwamnati ta zo da polis ya yi magana ne akan cewa wato mutane suna da yalwa amma sun ki su taimaki mutane to ai ga su yanzu gwamnati ta tsira sun da mutane suna ta fito da su har sun yi funfuna shi kai kana da kudin da za ka ajiye har su funfuna amma makwabtan da suke ba da yanzu to ai ga su gwamnati ta sa dole ka ga da su kaga ai ba gwamnati bayan gwamnati ya ba. amma shi wani ya ga gwamnati ta gan ta ba shi kuɗi har yana goyon bayan gwamnati na kan da su wai ina ba mu sai ya kasa wani ya kama so da yana da gani ya ma hankali sai na raja kwata kwata abin da ake magana jaba. shi kuma abin da yake amma idan kana kusa da lima in sha Allah ba lallai ko wani abu ya dauke ma hankali ba duk da cewa yanzu muna wani zamani da tunani ya mu yawa amma dai za a dan samu sauki za a dan samu sauki mu ya abin nan To zuwa kusa da liman ɗin shi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun madana ko yadda sai na alifin sun ya je kusa da lima wannan shi ma abu ne da yake falala kwarai da wa mana da raka rakatan minha wanda ya riski raka'a daya a sallar juma'a faqad adrakaha to ya riski ta juma'a ya zo liman ya yi raka'a daya sai ya shiga kai raka'a cikin to in siyasa ne ya same ta kawai sai ƙara karaka a amma wani ya rasu ƙasa da raka a ɗaya ba mana da ya zo sai ta ana zaman tahiya ko kuma ya tarar an tsago daga rukunin raka a ta biyu shi wannan ya zai yi malamai da yawa suna cewa kamar yadda ibn kudama ya kawo yake cewa man adrakal imamu bai da min haifu wa gido wanda duk ya samu liman yana sallah zai shiga daga inda ya samu liman in sallah raka'atan a kan raka'atan in yayi sallah raka'a ɗaya shi kuma sai suka ɗaya wa in wajada aqalla min raka'atin in kuma ya samu ƙasa da raka'a sallah arba'an zai yi sallah raka'a hudu zai yi sallah raka'a hudu ne wannan shine maganar da take kuma da kuma malamin ga kawai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ku je sallah ku tafi cikin nutsuwa fama a darabtun wasani wa ma ba ta kumfa a cikin abinda kuka rika ku sallata abinda ya wuce kuma ku suka kawai sai suka ga sai suka ce kawai za ka za ka yi raka ku guda biyu amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa a za a yi suka raka a hudu ne sai mai da ita raka a hudu shi sai su gaba shi ibn kudama ya ta kama abta a sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani ta ce fatawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo ruwaya wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibn mas'ud Allah ƙara masa yadda yake cewa man adaraka man adarakar rajula a iza adarakar rajula raka'atan idan mutum ya riski raka'a ɗaya faqad adarakal juma'a to ya samu juma'a wa man lam yudrik wanda ko bai samu raka'a ta kai raka'a ɗaya ba falika wa man lam yudrik juma'a wanda bai samu sallar juma'an nan ya bai samu raka'a ba fali yusalli arba'an to yi salla raka'a hudu wannan abdulrazak ya fitar da wannan hadisi kasafin. na akwai ibn umar allah ya tsara masa yadda shi ma yake cewa idza adraka ar-rajul yawm rasa jumah rak'atan qalla ilayha ukhra idan mutum ya samu a ɗin su sai ƙara ɗaya wa in wajen julusan shin fa ya same zahar har zauna salla arba'a rufe salla raka'a hudu shi ma abdurrazzaq a cikin musannaf ya fitar da wannan kuma shi ne maganar da aka rawaito daga imamu malik da shafi'i da imamu ahmad wannan shi ne jamhurin malamai ke sun tafi a kan cewa zai yi raka'a hudu ne in bai samu raka'a da yawa shi ne sai malam ya rufe babu yake cewa wahiya fi yawmil idi ruksa amma sallar juma'a a ranar idi kika kuma ruksa ana sauki ne idan wato mutum ya je sallar juma'a ba ya je sallar idi a idan mutum ya je idi na ba wajibi bane ya kuma je sallar juma'a a ranar an yi sauki in mutum ya je ya yi in bai je ba kamar yadda ya tabbata a hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisun zaid bin arqam annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-eid fi yawm Juma'a. ثم رقص في الجمعة salama ya yi sallar idi ranar juma'a sai kuma ya ce an tsawakawa wanda ke dawo sallar juma'a sai ce an yajima wanda ya so so ya haɗa biyu kamar yadda kuma yake hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake istama fi yawmikum annabi sallallahu alaihi wasallam yake istama fi yawmikum hada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan a ranar yau idi biya hada mu man sha ajza'ahu min al-juma wanda yaso ya ga dama to wannan idin ya isan masa sallar juma'a wa inna mujma'u amma ba mu za mu haɗa wannan yana nuna cewa mafi kyau shine mutum ya haɗa mafi kyau shine mutum ya haɗa malamai sun yi saɓani cewa to idan zai yi sallar a gida a zahar zai yi ko juma'a wasu daga cikin malamai suna ganin ai raka a kawai zai yi ta juma'a amma da cikin mafi kyau ya yi sallar a zahar shi ne ya fuska shine ya kusa bal ma ya je juma'an nan shi ya fiye masa Sau da annan alaihi haɗawa ya yake shi ya sa ma taki malamai ke gan cewa na nesa aka yi wa sauki akwai taki malamai da ke gan cewa na nesa aka yi wa sauki amma wanda yake kusa wajibi ne zai juma'a so ala ayi hal dai nasin ya nuna cewa Kin an yi juma'a an an yi an yi idi ranar juma'a su ba wajibi ba ne mutum sai ya zo juma'a ni bai zo ba shi nan ya ɗauke an ɗauke masa sai sallar azhar a gida Allah ya samu dace na shi ne karshen babu abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya idan na yi kuskure a ciki kuma Allah ya gafarta mu Allah ya samu gama duniya lafiya اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم